بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna gode ma Allah madaukin sarki da ya sake haɗuwar mu a wannan yammaci mai albarka na asabar yammaci na goma sha uku ga watan rabiul akhir a wannan shekara ta dubu ɗaya da da talatin hudu kuma yammacin da idi ne da uku ga watan ga watan biyu watan fabrairu shekara ta dubu biyu da goma sha uku da ladiya a darasin mu na littafin iziya wanda yake muna cikin albabu tsani babi na biyu a cikin iziya babin da yake magana a ka abin da shafi hukuncen sallah a darasinmu da ya gabata mun yi magana ne a fasali na biyu da fasali na uku fasali na biyu ya yi mana bayanin yadda ake ramuwar sallah cewar idan salloli da suka wuce wa mutum ba su da yawa to lalle ilalla wajibi ne sai ya yi a tartib wajen jeranto su sai ya jeranto su a jere wajibi ne idan kuma suna da yawa to ya samu ya yi wacce yake ciki sannan in ya kammala sallar da lokacin da ake a cikin shi sannan sai ya maimaito ko sai ya ramu waɗancan da suka gabace shi kuma malami suka ƙara ma juna sani akan menene makidar na yawa ɗin ko da ya zama na yawan su ne salloli biyar wanda yake wannan magana ce mai ƙarfin gaske ko kuma au alal arba'i ko kuma ya zama na sallolin su ne salloli guda hudu da suka gabace ma mutum su ne abin da ake nufi da salloli masu yawa sannan kuma bayan haka malami mana bayani kan abin da ya shafi lokutan da ba a yin sallah a cikinsu malami ya nuna mana lokutan da ba a yin sallah a cikinsu lokuta ne guda biyu ma'ana akwai lokutan da ba a sallah a cikin su a matsayin haramci ne ma yin sallah a lokacin kamar daidai lokacin da rana take faduwa kamar daidai lokacin da rana take hudowa kamar daidai lokacin da ummatin mutum ya tsaya yana yin nafila a ciki to kuma ba zai sami yin farillar da take wani lokacin ba abin da yake wajibi a kan zai ne sallaci farillar ya haƙura da nafila da waɗannan lokuta ne da suke haramun nema yin sallar nafila a cikinsu sannan malam ya kawo mutum da ya shafi na eh, nafila lokacin hudu ba muka yi magana a kan wannan sannan kuma malam ya kawo lokutan da yake makaruhi ne yin sallah a cikin su malam da ya zayyano shi ma ya zayyano daidai lokacin da rana ta hudu sai ta daga da kuma bayan sallar la'asar da dai da bayanai suka gabata ubangiji subhanahu wataala ya mana jagora har yadda malam ya kawo bayan mutum ya idar da sallar juma'a ba shi da dama ina fila a daidai wannan lokacin ko mana ne ce ba da fardun juma'a fi musallaha a inda ya sallaci juma'a din muke magana kenan ya samu ya dan gusa gibi ko kuma ya in ya fita ya dawo da sauransu yau za mu yi magana ne akan abin da ya shafi kiran sallah shine fasali na hudu a darasin mu na yau kenan bayan da malam ya mana bayani akan abin da ya shafi lokutan sallah sannan ya biyo bayanin lokutan sallah da yadda ake ramuwar sallah sannan ya biyo bayani da lokutan da ba a yin sallah fila a cikinsu to yanzu malam zai mana bayani kan abin da ya shafi kiran sallah kasancewar sallar nan wajibi ce tabbatacciya ce lalle ilalla akwai buƙatar ya zamana akwai yanayin yadda za a tara jama'a domin yin wannan sallah na farko dai ba lalle ne zamana kowa ya san lokaci ba ta ganyo ya san lokacin sallah amma wani abu ya shagaltar da shi kwata-kwata kaga lalle lalle ya kama ya nuna cewa akwai buƙatar abin da za a nabbahar da mutane cewa lokacin sallah yayi wannan kuma abu ne ce ba kiyasi ake yi ba saboda haka fasali da ke gaban mu shine fasali na hudu shine fasalin da yake magana akan abin da ya shafi kiran sallah shi ya kira da al-azan kiran sallah kenan shi kiran sallah ma'ana lafazin al-azan lafazi ne da ke da ma'anoni guda biyu ma'ana ta lugha ma'ana kuma ta shari'a idan a gundarin baki aka ce al'azan ana nufin da al'ilam ko mutlaqul ilam sanarwa da zara an ce an shelanta an sanar to yana wannan yana ɗauka ma'anar al'ilam kowace irin sanarwa aka bayar yana ɗauka ma'anar al'azan yasa Allah madauki sarki yake cewa da Annabi Ibrahim wa fil nasi bil hajji يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق عميق وأذن في الناس كشيلا تام متى أيكي حج هذا أنسى معنى الإعلام كنا هكذا الله تعالى يكتشوا وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله وأذان من الله ورسوله أذان معنى الإعلام سنروا كنا وأنا شيني أبن أيكي نبدا الأذان العربي معناه شيني الإعلام amma al'azan a gudanar a lafazin shari'ar musulunci huwa al'ilamu bi dukhuli waqti salati bi alfazin makhsusa huwa al'ilamu shine sanarwa kun an ciro daga cikin ma'anar shi ta lugha kenan huwa al'ilamu shine sanarwa bi dukhuli waqti sala da cewar lokacin sallah ya shiga bi alfazin makhsusa da waɗansu lafuzza ke bantattu da shari'a ta aji wannan shi ake nufi da kiran sallah yace al-i'lam sanarwa kina akwai buƙatar a ɗaga murya bi bidukhuli waqti sala sanar da cewar lokacin sallah ya shiga ina fata mun dauke wannan kenan ya nuna ba a yi kafin lokacin sallah ya shiga bi alfazin da waɗansu lafuza maksusa waɗanda shari'a ta keɓance su kenan ba kowane irin lafuza ba kuma ka ɗauki ƙa'ida duk lafuzan da shari'a ta ƙayyade su ta keɓance su to ba a ƙari a kan waɗannan lafazan hakan nan kuma ba a rage wannan ya zama a shekun ne abudi abu ne da ake ibada shi duk abin da aka ce kuma ibada ne to ba ƙari ba rage akan abin da aka sa ka kai Allah ba ta mun gano wannan da kyau to wannan shine mataki na farko duk matsalar da zaka iya zamana ka ya samu ta'arifinta a duk kowanne bangare na ilimi kowanne babi na ilimi abin da ake bukata abu na farko ka san menene wannan abu dan suna cewa al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwuri abu na farko kenan abu na biyu shi kuma mashru'i mashru'iyyatu tabbatuwa kiran sallah a shari'a kiran sallah ya tabbata a littafin Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan tabbatuwar kiran sallah kiran sallah ya tabbata a littafin Allah Allah ta'ala yana cewa wa idza nadaytum ila salati takhudhu huzwan wa la'iba wa idza nadaytum ila salah kuma idan kuka yi kiran sallah ittakhafuha sai su yahudu da nasara su riki wannan kiran sallan da kuka yi huzwan abin yi ma isgili wa la'iban da wasa kenan nan an tabbatar da kiran sallan da kuke yi shari'a ta tabbatar da ita ce wa idza nadaytum ila salah ɗaya kenan hakan nan kuma aya ta biyu ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila wa ya amanu nudiya ya ku duk waɗanda suka yi imani idan aka kai idan aka yi kiran sallah kuna jina da ke ko idan aka yi kiran sallah min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa dharul wannan ta bangaren hadisi ta bangaren littafin Allah kenan hakan nan kiran sallah ya tabbatu ta bangaren hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisin Malik bin Huwairi wanda yake ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da mutanansa da su biyu haka shi da mutanen shi suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dibi kwanaki wajen kwana goma sha bakwai zuwa abin da isama har dai kuma suka ji cewar to tunda sun zauna wurin manzon Allah bari su koma gida suka nuna wa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewa akwai bukatuwarsa na su koma gida ji Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gani cikin zantuttukan da yi musu da jan kunne da musu yake cewa idza kuntuma fi safarin idan kuka kasance a halin tafiya akan hanyar ku ta komawa gida din kenan fa azina ku kira sallah wa aqima kuma ku yi iqama wal yaqumma kuma akbarukuma kuma babbar da cikin ku muku limanci kuma wannan hadisi bukhari da muslim da abu dauda da tirmidhi da nasai da ibn majah da imam ahmad bin hanbal duk sun rawaito wannan hadisi yana yana cikin ɗaya daga cikin da suka tabbatar da shar'antuwar kiran sallah haka na kuma kamar yadda na ambata ɗazu malamai sun yi ijma'i akan tabbatuwar kiran sallah yanzu mun san menene kiran sallah lokatan mun san me kiran sallah shar'an wanda yake da suna karkashin a ta'arif kenan sannan kuma mun san tabbatuwar kiran sallah a shari'a ba abu ne da yake ya kuna kallon waɗannan al'amura kuma ni nake karatu kuma ni zan dinga tsawatarwa قال رحمه الله عز وجل فصل الأذان سنة في المواضع التي في المواضع التي العادة أن تجتمع الناس بها كالجوامع والمساجد وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بالألفاظ المشروعة وهو قال رحمه الله فصل ما لم يتي فصل ربيع eh da in ba ya kawo wannan fasalin ba zai mu ce har yana magana ne a abin abinda ya shafi lokutan da ba a sallah nafila a cikin su sai ce al'azanu shi kiran sallah sunnatun sunna ne kun ga wannan shine mataki na uku mataki na farko shine ka san me ake magana akan shi mataki na biyu shine wannan abin da ake magana akan shi ya tabbata a shari'a ko bai tabbata ba kuna ji da kyau ko mataki na uku shine me hukuncin wannan abin shine yanzu malam ya kai mu zuwa ga mataki uku yace al azanu shi kiran sallah sunnatun hukuncinsa sunna ne nan hukuncinsa sunna ne kun wani wani shine hukunci ma'ana ba wajibi bane a daidai na malamai sun kara ma juna sani ka abin da ya shafi kiran sallah da iqama shi sunna ne ko ba sunna bane malamai da yawa sun ce kiran sallah wajibi ne hakan na mai shari'a ijiya yake cewa wa hukumu fil misri fardu kifaya hukuncinsa a gari baki daya to fardu kifaya ne a birni a gari gaba daya hukuncin safar da kifaya ne kenan idan wani bai kira sallah ba idan wani masallaci bai kira sallah ba to laifi ne a garin baki ɗaya da ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garin shi ya kasance idan an fita yaki ba sa afka ma gari sai an jira lokacin asuba yayi in ba a ji kiran sallah ba to an tabbatar garin ba na musulmai bane to kenan wannan ya nuna mana kiran sallah wajibi ne wajibi ne a sal a gari a kowace sallah ya zamana an kira wannan sallah farko kifaya ne farilla ce na in wasu masallatan sun yi to sun ɗauke mu wasu ina fata mafi da wannan da kyau to amma hukuncin kiran sallah a kowanne masallaci shi a karan kansa to shi kuma mai hukuncinsa wala Allah shi sa malam yace sunna hukuncinsa sunna ne domin an yi a gari baki ɗaya wajibcin ya sauka akan garin baki daya to tun da wajibcin ya sauka akan garin baki ɗaya zai zama na kenan a daidai gun kowanne masallaci bayan an an sa masallatin da suka kira ya zama sunna kenan wallahu ta'ala ala qala rahimahullah sunnatu sunna ne fil mawadi allati a wuraren da suke al'adatu abinda aka saba a al'adance an tajtami an nasu biha mutane su haɗu a wannan wurin duk wuraren da yake a al'adance mutane suna haɗuwa a waɗannan wuraren don mun ayyukan su to ya sunna ne a kira sallah a wannan wurin domin yin sallah Allah ba ta fahimci wannan da ke ko kuma zai zama sunna ne idan ya zama na masallatiya da yawa sun kira in ba su kira ba zama wajibi kenan kal jawami'i kamar masallatan juma'a kaga wannan wuri ne da mutane suna taruwa da su yi sallah wal masajidi da masallatai masallatan da ba na juma'a ba waɗannan wurare da mutane suna taruwa domin su yi sallah to yin kiran sallah a waɗannan wuraren shine ko dai zama farzu kifaya ko kuma ya zama sunna kuma mun yi magana akan wannan qala rahimahullah wa huwa al-i'lamu bi dukhuli waqti as-salah shi kiran sallah kuma wa hi al-adhan wa huwa al-i'lam kun ga malam yayi ta'arifi da karan kansa yace wa huwa al-i'lam shine sanarwa bi dukhuli waqti salati al da cewar lokacin sallah ta farilla ya shiga kaga yace al-mafruḍa sallah ta farilla bil alfaz mashrua da lafuzan da aka shar'anta cewar da su ake kiran sallah kenan idan aka da waɗansu lafazan da ba waɗannan mazo zama kiran sallah ba mala yace huwa al-i'lamu bi dukhuli waqti salah shine sanar da cewar lokacin sallah ya shiga wannan kai tsaye yana nuna in lokacin sallah bai shiga ba aka kira bai zama kira sallah ba in lokacin sallah ya yi sai an maimaita kun gane wannan da ku shine ma'anar cewar bai zama kiran sallah ba qala rahimahullah al mafruda sallar da take ta farilla kenan ba a yin nafila ba a kiran sallah a sallar nafila bil alfaz da lafazan da suke al mashru'a su shari'a ta gindaya su shari'a ta sa a matsayin a kira sallar da su ku dubi ka'ida amana ta ilimi da malam ya ce bil alfazul mashru'a da lafazan da shari'a ta zo da su sai da yi shuru ba sai ce wa huwa lafazan su ne kuna jina da ke ko to haka waɗannan lafazan da malam ya kawo kuma wannan malam fa shine malamin iziya kuna jina da ke ko ya nuna kenan lafuzan da ya kawo su ne ake kiran sallah idan kana ƙara wani lafuzan ko ina ƙara wani lafuzan ko ina ko ina ragewa ko kana ragewa sabani yadda malam ya faɗa to dole kenan dan ina ƙarawa ne sai in bari in kana ƙarawa ne sai ka bari in kana ragewa ne sai ka cika in na ragewa ne sai in cika dan lafuzan da shari'a ta ce ayi malam yace su ne Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu Allah ilaha illallah wannan shaidar guda biyu ce akwai bugun da yake kuskuren bugu ne aka sa guda daya wannan jina da kyau ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ثم يرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا ثم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول ويزيد في أذان الصبح بعد قوله حي على الصلاة الصلاة خير من النوم مرتين ما لا يتلفظ كرا صلى الله عليه وسلم lafuza ne su ne kamar haka waɗannan lafuza in ka kallace su manya-manyan lafuza ne lafuza ne da suka fara da alijilan ijlal wa ta'zim girmama Allah subhanahu wata'ala da sifofin da yake shi kaɗai ya cancanta da su da kuma tabbatar abu na biyu kuma da tabbatar da alwahadaniya kaɗaituwar Allah subhanahu wata'ala shi shi kaɗai abu na uku da tabbatar da ar-risala ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abu na hudu da tabbatar da kira zuwa ga sallah wacce take ta ce amaduddin abu na biyar kira zuwa ga alfos wanda yake shine abin da kowa yake bukata abu na ƙarshe shine rufe ta kuma da girmamawa ga Allah subhanahu wata'ala da tabbatar da alwahadaniya gare shi kira sallah ba karamin al'amari ne shi yasa da yawa daga cikin magabata idan suna fassara faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani al muslimin sai ce shine wanda yake ladani mai kiran sallah wa man ahsanu qawlan ba wanda yake da kyakkyawan zance ba wanda yake wannan mimman da'a ila Allah kamar wanda ya kira zuwa ga Allah kaga mai kiran sallah شيء من أحسن قولا ده شيء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إذا شيء أفضل الذكر ومن أحسن قال من من دعا إلى الله يتي الحي على الصلاة حي على الصلاة أنا فاتن بين شو لما وعمل صالحا وأن أيكي أيكي سكوما قبادة أيكي نيمي وقال إنني من المسلمين وقال إنني من المسلمين يتي لا إله إلا الله yace ashadu Allah la ilaha illallah ashhadu Allah la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah na ɗaya kenan daga cikin fasarorin wannan aya mala yace lafazan su Allahu akbar Allahu akbar Allah shine mai girma Allah shine mai girma ashadu allah la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bautawa da ya cancanta a bauta mai sai Allah ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa da babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala ashhadu anna muhammadan rasulullah ina shaidawa lalle annabi muhammad manzon Allah ne ashhadu anna muhammadan rasulullah ina shaidawa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne ثم يرجع الشهادتين sannan bayan mutum mai kiran sallah ya zo daidai nan yurajji'u sai ya maimaita ash-shahadatayn shaidawa guda biyu bi arfa'i min sautihi da muryar da ta fita da awwalan tunkaran fari gane ko sai daga murya kenan sama da murya shi ta farko ثم يقول sannan sai ya ci gaba sai faɗi cewar hayya ala sala ku taho zuwa sallah hayya ala sala ku taho zuwa sallah domin hayya ismul fi'l ne ismul fi'l al-amr ne ku taho zuwa sallah ku yunkuro ku taho zuwa sallah hayya ala al-falah ku taho zuwa samun babban rabo hayya ala al-falah ku taho zuwa samun babban rabo Allahu akbar lalle Allah shine mai girma Allahu akbar lalle Allah shine mai girma la ilaha illallah babu abin bauta da cancanta sai Allah Allah wannan wannan su kiran sallah wa yazidu fi adhanis subhi idan kiran sallar na asuba ne sai ya ƙara shi mai kiran sallah kenan ba da ƙauli bayan ya faɗi hayya alal falah bayan ya ce hayya alal falah so biyu sai ce as-salatu khairun minan nawm marratain ma'ana su biyu kenan as-salatu khairun min an-nawm sallah fa tafi bacci alheri a hakura da bacci a zo ai sallah ana fata mun fahimci wannan waɗannan su ne lafuzan kiran sallah idan muka biyo su a matsayin kowanne ɗalibin ilimi ajin farko kenan kowanne ladani kowanne musulmi ya zama ya iya kiran sallah domin ne domin mai yadda bayani zai zo gaba kaɗan a hadisin abu abu sa'id khudri da kuma hadisin da muka karanta ɗazu malik bin huwairis hatta kuna tafiya a cikin jeji ku ku biyu za ku yi sallah malamai suka ce ya kamata ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin ku kira sallah ya nuna kira sallah ba karamin al'amari bane yadda ake kiran sallah shine bayan ka ce Allahu akbar Allahu akbar ɗaya kenan sai ka sai ka ƙasar muryarka ka ce ashhadu allah la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah da ƙasa da murya sai ka sake ɗaga murya kuma ka ce ashhadu allah la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah da wannan daga murya sai ka ci gaba da hayya ala sala hayya ala sala ina fata mun gano wanda ke ko inda za mu yi a aikace sai mu ce kiran sallah shi muka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la muna daga murya sosai ko yau wannan karan farko ya zama baladani gani bari mu maimaito Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

Mhm. Eh. Eh. Eh. a ah, to ina noma da mutane suka ai muna makaranta ne na ake koyowa ka ji tambayi ya ce ga yadda ga yadda ai an karanta shi ne thumma yurajji'u shahadatain sai ya maimaita waɗannan shaida wanda yi guda biyu bi arfa'i min sauti awwalan da muryar shi da ta tsara ta farko kun gane wannan da kyau ko bayan wannan fa akwai mai tambaya alaikum salam a a ya zai ka faɗa zuciya ba za a faɗa zuciya ba zaka daga zaka faɗa sai dai muryar ka ta farko za ta a kira na biyu murya za ta dora ni akan wannan abin da yasa kuka jana ce a yi tambaya za mu tada wasu ne su kira sallah ina fata mun fahimci wannan da ke ko ka ce menene eh eh yanzu kai magana tambaya ne akan bari akan kabarbari guda hudu ina fata mun fahimci wannan da ke ko ba ku yi tambaya ba ta farko ban ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah eh saboda me saboda baya ciki kun fahimci wannan da kyau ko to da na gama kuma ban ce a taho zuwa sallah a je alola a yi alola a yi alola ba wato za ga nesa da karatu kullum shi ke kawo fitintuni. mutum bai yi karatu ba bai kama hanyar karatu ba kuma ko ya ji an yi karatu sai ce da shi ake a cikin sallan nan fa a kira sallan nan ka ce hayya ala sala ko taho zuwa sallah ko dai shi labarin da ya faɗi in kira sallah bai san ma'anarta ba ya za da igama kuma ya ce a jaddada allah ɗaya kenan ko kuma su waɗanda ya kira ba sani ba to ga yanzu ya zama dole ya sa kujera a masallacin ya karanta da su ma'anonin kiran sallah ba kai ke ba wannan su ne kiran sallah isa malam ce bil alfazul mashru'a da lafazan da aka shar'anta su wa huwa suni kada ka ƙara akan waɗannan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma kaza astaghfir kaji yana ta wasu abubuwa Allah bai sanya shi wannan ba in ya sanya wani yayi bid'a zai lalata kiran sallah tunda gashi a iziya bai ba dai littafin kuma Muhammad bin Abdullah bane a ce na habiyawa ne ina fata muku yanci wannan da ke kusa wadda ka yan uwa dole a tashi a faɗakar da mutane tsantsar abin da yake karatu قال ويزيد في أذان الصبح سيقارا أكرا سلر الصباح بعد قوله حي على الحي على الفلاح يتي الصلاة خير من النوم ما راكنا يتي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من دون قال رحمه الله ولا يجوز أن يؤذن لصلاة من الصلوات الخمس حتى الجمعة قبل وقتها إلا صلاة الصبح فإنها يستحب أن يؤذن لها في الثلث الأخير من الليل قبل طلوع الفجر ثم يؤذن لها عند دخول الوقت ويستحب للمنفرد إذا كان مسافرا أن يؤذن لحديث أبي سعيد قال رحمه الله ولا يجوز لتبع يعني حرام كنا معنى حرام أن يؤذن لصلاة a yi kiran sallan wata salla a kira wata salla min salawat al-khams daga cikin salloli biyar hatta al-juma'a har sallar juma'a bai halatta a kira sallar ta ba qabla waqtiha kafin lokacin ta yi illa salatar subhi sai sallar asuba kadai fa innaha ita sallar asuba yustahabbu an so an yu'azzina laha a kira sallarta fi sudusul akhiri minan layl a sudusi abin nan a kashi shida na dare kashin ƙarshe idan aka raba dare kashi shida kashi na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar da zaran kashi na biyar ya ƙare an shiga kashi na shida sai a kira sallah wanda yake kaga dabda da kashi na shida ya ƙare kaga da alfijir ya keto kenan min al cikin dare kaga tun da ce cikin dare ya nuna kenan kafin huduwa al-fajr qabla tulu'i al kafin al-fajr yake to thumma yu'adhdhana laha inda dukhul al-waqti sannan sai a kira sallah na asubahi din kenan kira na nawa na biyu inda dukhul al-waqti a lokacin da lokaci ya shiga a lokacin da lokaci ya shiga saboda inda a hausa zarfin zaman ne wa yustahabbu an so lil ga wanda yake shi kadai idza kana musafiran in ya kasance matafiyi ne an yu'azzina ya kira sallar shi shi kadai fa li hadisi abi sa'id saboda hadisin abu sa'id al-khudri kun ga wannan wannan fakara din da muka karanta tana dauke da sakonni kamar haka sako na farko bai halatta a kira sallah kowace sallah bai kira bai halatta a kira wannan sallar idan lokacin ta bi ba kuna jina da kyau kenan idan aka kira lokacin ta bai yi ba in lokacin ta yi sai an sake wannan ne abu na biyu har sallar asu ita sallar asuba abin da yasa aka ce a kira saboda wani dalili ne ya tabbatar da haka hadisi ya tabbata daga abdullahi dan umar ma'aikin allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yana cewa inna bilalan yunadi bilaili lalle bilal ibn rabah kenan ya kasance yana kiran sallah da daddare fakulu ku ci abincinku washarabu ku sha abin shan ku kenan ba zai hana ku dakatar da cin abinci ban kuna azumi hatta yunadi ibn ummi maktum har ibn ummi maktum ya kira sallah kaga wannan ya tabbatar da cewa sallar asuba ana kira sallar ta cikin dare kenan sannan kuma malam ya ci gaba da cewa yana nuna mana matsayi na kiran sallah hatta ko kai kadai ko kana noma ne ko kana kiwon dabbobi ne ko kuma a kana can kai wani wuri da kake hutawa a gefen burtali ne a cikin jeji ne ko ka je cin karo ne ko ka je icce ne ko ka je wasu ayyuka ne a cikin jeji dai kai kai kadai zaka sallah ka kira sallah yace li hadisi abi sa'id saboda hadisin abu sa'id al-khudri wanda yake imam malik ibn anas ya kawo hadisin a cikin muwatta imam bukhari ya kawo hadisin shi hadisin abu sa'id al-khudri da malam ya ambace shi anan shine hadisin da abu sa'id al-khudri yake cewa da ibn abi sa'sa yake cewa inni araka tuhibbu al-ghanam wal badiya lalle ni na ganka kai mutum ne da ke son kiwon dabbobi wal badiyata kuma mutum ne da ke son zaman karkara haka duk wanda ke son kiwon dabbobi ya ga akwai bukatar ya je daji dan a can ne zai sami yalwataccen abincin da za su ci kuma kai mutum ne da kake son zaman karkara haka sai yake cewa fa za kun fi ba fi ghanamika in ka kasance a cikin dabbobinka aw badiyatika ko ka kasance a cikin abin nan naka rigarka fa azanta sala sai kai kiran sallah ko sai za ka kiran sallah farfa sautar to ka sani ka ɗaga muryarka shi abu sai da yake faɗa ma ibn abi sa'sa yace ka ɗaga muryarka bin nida'i wurin kiran sallah fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adhdhin domin babu wanda zai ji nisan kiran mai kiran sallah nisan muryar mai kiran sallah ba wanda zai ji jinnu ba aljanin da zai ji wala insu hakan nan ba mutumin da zai ji wala shay'un hakan nan babu wani abu da zai ci wannan abun dutse ne wannan abun bishiya ne wannan abun ƴaƴan ƴaƴan bishiya ne illa shahidahu lahu yawmal qiyama sai ya mishi shaida a ranar alkiyama cewar ya ji cewar wannan mutumin ya shaida domin ya ce ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu Allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah musamman wannan ya ishi falala ga mai kiran sallah ya nuna kiran sallah abu ne da yake da falala da abu sa'id ya gama faɗa mishi wannan sai ce sami ituhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan bayanin da na faɗa maka na ji shi ne daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata muku bai tona da kyau kuma sau da yawa za ka ga cewar kana wani lungu ko kana wani daji ka ɗauka kai kai kaɗai ne wannan kiran sallan da kai ashe akwai wasu mutane a kusa da kai ko akwai wani mutum kusa da kai ya gangaro kun samu kun yi sallah yanzu wannan duk takadira ce kaga dai na farko an ce babu wani aljini da zai wanda yake kuma kaga ajiji kake kusan matattara su abu na biyu babu wani mutumin da zai ci kuma ta kiran sallah a jeji yana yana daga cikin da yake isar da murya dan babu wasu gine-gine babu wasu abubuwan da suke tare shi kai babu ma wani abu da zai ce shay'un duk abin da sunan shay'u yake gazgatuwa zuwa kan shi shin wannan abin dutse ne wannan abin bishiya ce wannan abin kututture ne wannan abin duk wani abu ruwa ne duk abin da zai ce don Allah ta'ala sai ya sanya mai idrak da zai magana ranar tashi alkiyama ya ji cewar ka shaida tunda lokacin da Allah ta'ala ya rufe bakunan mutane hannu suka bada shaida qalu lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulli shay wallahi wani ya isa fal kira sallah fala to amma shirin hasken musulunci da yake bayyana a yanci ya taba shirya wata bita ta musamman ga ladani masu kira sallah a shekarar wancan azumin da ya wuce ba na wannan ba a cikin takardun da aka gabatar akwai wanda i tambaya ya ce shin za ka iya samun ladanai masu tarin yawa ko a duk ladani uku za ka samu mutum ɗaya da zai ce ya koyi kiran sallah gaban malam baki da baki eh da wahala eh a duk mutum a duk ladani uku za ka samu mutum ɗaya zai wahala eh to a duk ladani biyar ba za a samu ladani daya to a duk ladani goma za a samu daya za a san sha Allah za a samu kenan wannan kun ga dole ne ya zama na kalubale ne akan kalubale ne akan mu amma ya fi zama kalubale akan ladani saboda gaba ɗaya mutane sun raja a gare shi da shi suka dogara shi ya zama da ce a sallar asuba wajibi ne ladani ya kira sallah tun lokacin fari abinda ake nufi da lokacin fari lokacin alfijir yana ketowa ya kira sallah domin akwai masu azumin ta ɗauki akwai masu azumin ramuwa kar ka ɗauka wannan ya taƙaitu ga ramadan ne kaɗai bai taƙaitu ga ramadan kaɗai ba musamman ka harare ranakun litinin da alhamis wani jigo da ayyamul biyu kai malamai suka ce kowanne dare ma don waɗannan hasashen ka ne kuma ba su ne kwanaki kaɗai da shari'a ta ajiye a dinga yin azumi a cikinsu ba a kowanne zai yi ramuwar azumi shi kuma ya taƙaitu da kiran sallan ka ne sai lokacin da ka kira sallah na ajiye sahur sannan zai ajiye ko kuma da ka ɗauka cewar wajen da ba azumi ba ne bari ka ƙara minti ɗaya minti biyu kuma saboda kai yana ta cin abinci ga alkujira ya ke to kun lura da ke ko kenan da muka faɗi cewa lada kira sallah yana da falalar gaske dan ku lura ba abin da ba zai bayan shaida ba muddin sautin shi ya kai wannan wurin sautin sa na kira sallah ya kai wannan wurin to ba sai wannan abin kuma ya bada shaida ranar alkiyama cewa ya shaida a wannan hannu kenan to a ɗaya hannun kuma mu ji hatsarin da ke ciki ka ji hatsarin da ke ciki dubun miliyoyin musulmai da suke azumi suna dakatar da cin abincinsu ne da asuba saboda kiran sallah suna cin abincin zini a matsayin sun kai azumi saboda kiran sallah wani ko zai ga ranar gata ta faɗi tabbas sai ka ya ce an kira sallah ku fahimci wannan da ke ko yan uwa wannan nuna mana ku fahimci shi ladani fa amin ne dole a sami amintacce kuma ya san nauyin da ke kansa azumin mutane da sallolin mutane da komai wanda yake sallah imaduddin ce azumi azumi rukuni daga cikin rukunan addini sallah rukuni ce daga cikin rukunan addini waɗannan abubuwan guda biyu shishike ne daga cikin shika-shikan addinin musulunci guda biyar sun ginu ne akan kiran sallah in ya kira lokaci bai yi ba mutane suke je suke sallah ku lura da kyau in ya kira mutane suka ajiye azumi ko lokacin ajiye azumi ya yi ya kira daga duk waɗannan abubuwa za su tattare su hau kansa ba kuma zai nuna cewa kai kuma karka bincike ne amma lalle yana da nasibi yana da habbi na zunubi akan waɗannan al'amura lalle lalle akwai falala dan ranar alkiyama ladane za ga su suka fito kowa dogon wuya su ba sa ba sai sun yi ɗage ba kowa zai gan su ne kai wani ne wani kawai ɗauke ilaha illallah ladanci kiran sallah yana da muhimmanci sosai yana da falala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min muslimin amma sai an koya kamar yadda muke bayanin lokutan sallah filla filla haka malam yazo kuma yake maganar lafuzin kiran sallah filla filla qala rahimahullah na'am قال ويتي الصلاة خير من النوم أسلر الصباح a kira na biyu za a yi ko kira na farko eh قال رحمه الله تنبيه وليحذر المؤذن من مد باء أكبر وأشهد والجلالة ومن الوقف على لا إله ومن ترك إدغام الدال في الراء من محمد رسول الله ومن فتح اللام من رسول الله ومن ترك النطق بالهاء من حي على الصلاة ومن ترك الحاء من حي على الفلاح ويكون الأذان مترسلا من غير مد مفيط ولا تمقيط موقوفا غير معرب متواليا بحيث لا يتخلله صوت كثير ولا كلام سواء كان سلاما أو ردا أو غيرهما كاي الله يجزيك ميزيا الله يرحم شيشي abu Hassan, ali bin muhammad bin muhammad bin khalaf al-misri ya rasu a shekara ta ɗari tara da talatin da tara kuna shi da kyau ko yanzu yau yana da shekara nawa kenan a ƙasa ɗari tara da talatin da tara yau muna dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kaga dai nan akwai shekara talatin da hudu a sama kun gane ko akwai shekara ɗari hudu da talatin da hudu

ɗari hudu da talatin da hudu a tara da ɗari biyar ya isa ɗari hudu da tasa'in da biyar yau a ƙasa shekara shi ɗari biyar ba biyar shekara shi ɗari hudu abin da ɗari biyar da ba biyar ɗari biyar ba biyar ɗari hudu da tasa'in da biyar kuna ji da ke ko malam ya ce wani hazar mu'azzin mai kira sallah a hirɗansa ya kauce ya yi hattara min maddi ba'i akbar kada ya madda ɗin ba'un ɗin akbar kada ya sa madda tsakanin ba'un da ra'un ya ce allahu akbar an samar da ko ba sa ba tsakanin ba'un da ra'un ya ce mai kira sallah ya hattara kada wannan aikin don mummunan aiki ne kada ya sa ba'un ya ce Allahu akbar abinda aka ce shine ce Allahu akbar kun gane ku ɗaya kenan wa ashadu kada ya sa mata ashadu ya ce wa ashadu allah ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله kun ji wannan da ke ko kada ya ce ashhadu kaga ya sa madda abin da aka ce ne ce ashadu shi kuma ya yana ashadu kuma kun ga wanda ya rubuta littafin nan shekara shi ɗari biyar ba biyar mallaki ɗan izala ne to ɗan dariƙa ne ma ƙarewa sufi ne mutane ba su yi karatu ba yadda ba su yi karatu ba a karantar da su karatu sun yi wal jalala hakan nan kada ya sa madda a ismul jalala ya ce Allahu akbar Allahu akbar kaga Allahu ya sa madda ko yanzu shin Allah ne mai girma kun ji abin da ya faɗa yanzu shin Allah ne ne a billahi na shaitan kun a lafazin Allahu akbar malam ya kawo mana kurakurai guda uku da ake samu ya ce mai kiran sallah a hirɗinsa yi waɗannan abin nan Allah akbar Allah akbar ashhadu an la ilaha illallah dole ne mutum ya kiyaye wa min alwaqafi ala la ilaha hakan nan kuma mai kiran sallah ya hatara kada ya tsaya in yace ashhadu alla ilaha ilaha illallah kada ya tsaya ya ce ashhadu alla la ilaha ya ce ya shaida babu abun bautawa baki daya isa ka ce kada ya tsaya anan sai da ce ashhadu alla ilaha ilaha illallah kuna ji da kyau ko wa min tarki idghami dal fi ra hakan nan mai kiran sallah ya hatara akwai idgham na tanwini da ke kan dalu da ake son yayi shi a cikin ra'un kun gane ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kun ga muhammadan rasulullah idgham ne da ghairi kunna to mai iziya yake cewa ya hatara kada ya kiyin wannan idgamin yace ashhadu anna muhammadan rasulullah muhammadan a ga shigar da dalin cikin ra'un ba wannan kuskure ne bai kamata ba ɗaya kenan abu na gaba wa min fatahin lam min rasulullah min rasulullah hakan ne mai kiran sallah ya hatara kada imalamin fataha na rasulullah kada ce ashhadu anna muhammadan rasulullah kun gane ko kun ga abin da ke kan lamun bamma ce rufa ce khabar ne na anna to in yace ashhadu anna muhammadan rasulullah yace ya shaida muhammadu manzan nan da ce bai faɗa abin da ake so a faɗa ba na da annan muhammad wanda yake kaza bai faɗi khabar ba a ubillah wa min tarkin nutqi bilha hakan nan mai kiran sallah ya hatara kada ya hurci da ha'un ha babba tun da ha'un ne ha karamini abin da ake so shine ce hayya ala sala kada ce hayya ala sala hayya ala sala ka san akwai masallacin da ya kamata a rufe a dakatar da ladanan na san dai daga yanzu hukumar hukumar shari'a commission kun gane ko wanda suke kula da harkokin addini da ma'aikatu da suke kula da harkokin addini wannan wajibin su su shirya bita ta musamman a karantar da ladanai a fahimtar da su domin canza waɗannan ma'anonin mugun alkaba yake janyowa a ƙasa ba wai yana bala'i ne da ke takaituwa gare su ba alkaba'i ne yake samun ƙasa ba ke daya dole ne hukuma gwamnati da suke da wannan uh, ministry da ke kula da harkokin addini wannan yana ga cikin manya-manyan abin da za a ware a tsaya a yi bita a karantar da su ladanai a karantar da su baki da baki kun fahimci wannan da kyau ko in za a ware wasu kwana hudu ne wasu kwana biyar ne a tsaya a koyar da su a samu ƙwararru kada a san siyasa a ciki kwata-kwata harka ce daɗi in ba ga mugun alkada yake yi wa ƙasa don wani za ga ana zikiri ne na Allah ta'ala alhalin kuma aibanta Allah ake a dan yadda muka fassara kaɗan daga ciki kurakuran da ake samu kasan akwai aibantawa ga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya sauke wa min tarkil ha hakan nan kuma mai kiran sallah ya hatara kare bar hawun da hawun ake amfani ba da hawun ba wajen hayya alal fala kare ce hayya alal fala hayya al a'udhu billah wanda koran mutane yake ba ba don su yake yi ba ku yi nesa hayya hayya ku yi nesa yana kora da yana janyowa fa abin yana da hatsarin gaske ba kuma tun da kaga a larabci an ware ha'un da ha'un kai ka san akwai ma'ana tun da kaga akwai ha'un akwai kafin ka san akwai ma'ana ba za ka ce duk iri ɗaya ba ne saboda abin yana da hatsara sosai don a karkatar da mutane a ƙi nuna musu gaskiya sai a ce wannan kiran sallah yan izala ne wani ka ce ba da larabci aka karanta aka rubuta ba wani ka ce za a karanta shi da larabci sai kuma sai su ne masa kanke wasu daga waɗannan tafarki a ce a ga kiran sallah ga yadda ga da iyaye da kakanni shine abin da mai ahalar ya dauki kusa guduma yake ta kwankwashe masu kai duk ba wani kiran sallah ga da iyaye da kakanni ba ba shi mai zai ya dauka ba yake ta doke shi qala rahimahullah wa yakun al mutarassilan shi kiran sallah ana son ya kasance a jere min ghairi maddi mufritin ba tare da mutum ya yi madda mai kaiwa ƙoli ba kada kuma ya kalkala ta shiga ya dogon madda yana ashhadu Allah bai dace wannan bai dace kwata kwata wani ya tambayi imam ahmad bin hanbal ya ce da shi kafa yulahan fi kiran sallah zai dinga ɗaya jan kiran sallah haka yana tare da shi haka sai ce ya ce me sunanka imam ahmad ya tambayi kenan wanda ya mai tambayar sai ce sunan shi muhammad ya ce za ka so a dinga kiran kana ana muhammad isnadin ya ce a yace to haka zaka yi daga kuma jalala ina hatta mun bincike nan ko kullum da kyau sosai da sosai to haka irin waɗannan abubuwa dole ne to haka wannan bai halatta ba to haka kuma abin nan munasaba haka ne da mutum ba zai so a dinga kiran shi da yadda wasu suke kiran Allah ba to haka bai kamata kuma tun da ba za su so a kira su ko a kira wani nasu da irin wannan usulubin ba bai kamata kira sar kira Allah da irin wannan usulubin ba nasu Allah salamata lafiya qala rahimahullah wala tamtiqin kada kuma ya zama akwai sai'i kada mutum ya zamana ya ja madda sosai kada kuma ya zamana ya yaki cika madda kun gane ko ma'ana mawqufan abinda ake so dai ya kasance jumla jumla kowace jumla mutum ya kai ya tsaya Allahu akbar Allahu akbar ko kuma Allahu akbar Allahu akbar tambayar kuka ce ta da su kada in sha'afa akan nan nan mun ka an samu lafuzza guda biyu ko maimakon lafuzza guda hudu ɗaya ne daga cikin lafuzan da aka rawaito na kiran sallah kuma kasancewa na shine darasin mu na farko na kiran sallah za mu takaita yin bayani mai zurfi sai idan Allah ta'ala ya kai mu littafin risala za mu ƙara faɗaɗawa to tunda wannan yana cikin lafazan kiran sallah ƙwararru za ka iya takaituwa akan waɗannan kar kuma ka je ka shiga rami da izinin Allah ta'ala mun je risala za mu fadada tunda wannan shine karo na farko karo ya fadada a nan ya zamana kuma sashi ya mantar da sashi ghaira mu'ribin ba wai wanda ake yin shi da sai bi sosai ba da abin nan da jan ƙafa ba mutawaliyan abin da ake so da kira sallan ya kasance a jere la yatakhallalu sautun kathir sukutun kathirun kada shuru mai yawa ya zama ya shiga tsakani dan wani ya kira sallah in ya shiru kai ka ce an idan da kiran sallah can kuma sai ya dauka ina ka tan fahimci wannan da ke ko to kuma ya ce kar kuma ya zama na mutum yana yi kamar yana shakewa Allah gwara Allah gwara jaral a ai bai kama ake yi ba ko ya kama ga ba diban wannan abu ake mata da. la yatakhallalu sukutun kaseer kada a samu shiru mai yawa ya shiga tsakani wala kalamun haka nan kuma kada a samu zance ya shiga tsakanin kiran sallah ma'ana ba a san mai kiran sallah kuma ya ba da kiran sallah sannan magana ta shiga ka sawawun kana salaman shin wannan maganar sallama ce ko wani mai ima sallama ma ba ka cewa alaikum salam ba ka ce wa alaikum salam kuma ka zo ka ci gaba da kiran sallah auraddan ma'ana kai ba za ka sallama ba auraddan kuma ba za ka maiwa da wanda imaka sallama ba au gairihi ma ko makamancansu ba za ka kana kiran sallah sai kai atishawa da ka aje sha sai wani ya ce da kai yarhamukallah ba za ka ce ka mai tashmitu aji kuma sannan ka ci gaba ba ko kuma wani ya aji ba za ka tsaya ka ce da shi yarhamukallah qala rahimahullah ويستحب لمن سمعه أن يحكيه إلى آخر شهادتين من غير ترجيع ولو كان في صلاة النافلة قال رحمه الله ويستحب أنسو لمن سمعه غدوا ديدي مي كيران صلى ينا كيران صلى أن يحكيه يحكايش يقيقيش ila akhir shahadatain zuwa karshen shaidawa dan hadisi ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi abu sa'id al-khudri idza sami'tum nidaa fa qulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin in kun kiran sallah ku faɗi gwargwadon abin mai kiran sallah yake faɗa abin mai kiran sallah faɗa shi zaka faɗa ba in kiran sallah yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar ashhadu anna muhammadar rasulullah ba a ce da kai ka tsaya kana cewa sallallahu alaihi wasallam a'a kai ma ka faɗa abinda ya faɗa ne abinda mai kiran sallah ya faɗa shi ka faɗa ila akhir shahadatai har zuwa ƙarshen shaidawa guda biyu min ghairi tarji'in ba za ka faɗi wannan tarje din koma wannan da yi ba walau kana fi salatin nafila ma ne ce ko da a sallar nafila ne kun lura da ke ko amma mun shayi magana a sallar nafila ko saboda mai sallar nafila an shagaltar da shi da wani aikin wal mashghulu fala yushaghalu misaluhu al marhunu wal musabbalu nam idan kana kiran idan kana sauraron mai kiran sallah malam yace zaka shiru ko to abin da ake magana ana zaka kwaikwayi mai kiran sallah kai abin da ake magana ana idan mai kiran sallah yace hayya ala salah ke zaka ce la hawla wala quwwata illa billah idan yace hayya ala al falah zaka ce la hawla wala quwwata illa billah shine abin da zaka faɗa ba zaka maimaita waɗannan abubuwan da ya maimaita ba قال رحمه الله ويشترط في المؤذن شروط صحة وشروط كمال وشروط الصحة أن يكون مسلما ذكرا بالغا عاقلا وشروط الكمال أن يكون عدلا عارفا بالأوقات سيدا متطهرا قائما مستقبل القبلة إلا للإسماع وأن لا يكون قد صلى تلك الصلاة التي أذن لها قال رحمه الله ويستحب في المؤذن ويشترط في المؤذن أن تاب ميكرا صلى shuruɗu siha akwai shuruɗa na inganci sai sun cika sannan sallat sannan kiran sallan yayi shi ake kira shuruɗu siha sai sun cika sannan kiran sallan za a ce yayi in ba su cika ba kenan kiran sallan bai yi ba wa shuruɗu kamal akwai kuma sharuɗan da yake su suna cika kiran sallan ne ko da ba su cika ba kiran sallan yayi amma dai yaro fa shuruɗu siha sharuɗan da sai sun cika sannan kiran sallan yayi to sharɗa ne guda uku an ya kona musliman shine wanda yake kiran sallan ya kasance musulmi in kafiri ne fa bai ba to kuma a ciki ya ce a shahara Allah ilaha illallah wa shahara Allah Muhammadu Rasulullah yau wai ce bai da zuciya kenan ɗaya daga cikin wani ganin malamai suka faɗa zakaran ya kasance namiji in mace ta kira sallah kenan kira sallan bai yi ba a so kuma ai za ka gaba ɗaya zaba da sun koma wannan masallacin kuma sallar salamatu lafiya mata ba sa cikin wanda aka ce su kira sallah balighan ya kasance ya balaga in bai balaga fa tsoraka yana da kyau a sa ido sosai ma in za su kira sallah a san sun zama balig malamai suna maganar wanda ba balig ba amma mu yi bai balaga ba amma ya kai da shekara goma din nan sha biyu sha uku ko da yana waje ko da yana sallah aka fara rabon bambara ba zai fita ba kun gane ku ya san sallah ko da yana cikin sallah aka fara rabon naira biyar biyar ba zai iya fita ba kasan akwai wanda yake da zarar yana sallah ya ga an fara rabar rake zai zai ba sallah ya tafi wurin rabar rake to ba shi ake magana ba a kila mai hankali kenan idan mahaukaci ya kira sallah kira sallah bai yi ba ya ce ai ya san yadda ake kiran sallah sai ya tashi ya rangada shi daidai yadda yake a bai yi ba za a sake قال رحمه الله شروط الكمال شرعا da ake so su cika shine an ya kona arifan an ya kona adilan ya kasance adili ne wannan yana da kyau sosai da sosai shine wanda yake kyawa kyawawan ɗabi'unsa sun bayyana yana da kyakkyawan hali mutane sun gamsu da su dan in ba haka ba zai rubuta su sosai da sosai wurin kiran sallah da wurin azumi arifan bil awqat ya san lokuta dan kiran sallah ba kamar da na faɗa da azu ba ya takaitu ga sallah ne kaɗai ba kiran sallah ne amma yana da alaka da ajiye sahur yana da alaka da ajiye azumi sayyitan ya kasance mai murya kun gano wannan shine sayyitan mai kyakkyawan murya kar kuma murya zama ne ya kasance yana da murya mata kaga wannan kuma ba zai ba inda aka gudu kuma ba na aka tsira ba kenan an gudu ba tsira ba saboda ana buƙatar mai kiran sallah ya zama sayyid mai murya sosai da sosai kun bai wannan da kyau kuma abin da zai nuna maka wannan shine cancanta wanda wanda asalin ya ga kiran sallah shine abu mahdura aka ce ya koya ma bilal saboda bilal ya fi shi duniya ina fata ba fahimci wannan da ke ko a hadisin akwai darussa sosai da sosai mutatahiran ya kasance mai tsarki ma'ana yana da alwala kun ga wanda zai kira sallah an fi so ya zama yana da alwala kenan in bai da alwala kira sallah sallar ta yi kira sallan yi amma ba haka aka so ba an fi so kira sallar ta zama cikakkiya kenan ya zama yana da alwala qa'iman ya kasance yayi a tsaye ba yayi a zaune ba mustaqbil al ya kasance ya fuskanci al-qibla isma sai dai kawai in yana son ya jiyar manan yana so ya jiriyar nan kusurwar sai ya ce hayya sai dan juya kaɗan nan ma sai juya kaɗan ina fata mun fahimci wannan da ke to qala rahimahullah wa alla yakuna qad salla tilka yana cikin shirin na kamal kada ya kasance ya sallaci wannan sallar da ikira mata sallah kun fahimci ni wa Allah ya kuna kuma kada ya kasance kar sallatil ka sala ya sallaci wannan sallar allati azzana laha wace kira mata sallah kada ya ga mana sai da ya sallace ta shi ya ga masallaci ya dauka an yi sallah ne kun lura da ke ko sai sai yi sallah sai da ya gama wannan sallar sai ya ga ai yanzu ma ake isowa sai ce to bari je kira sallah a a an gama shi kuma sai dai wani ya yi barakallahu fi sai dai wani ya kira wannan sallah amma in ya kira ta yi fa tun da yana cikin shuruɗu kamal ne ba yana cikin shuruɗu sai ba mu kiyaye shuruɗu kamal sharuɗa ne da suke cika sallah ana buƙatar su cika suke cika kiran sallah ana buƙatar su cika to yan uwa mu dubi kiran sallah inda malamai suke mai babi yake da sharuɗa sharuɗa siha da sharuɗa kamal da ta'arifi da kaza da kaza bayani filla filla akwai shi kitabu akwai shi gaba ɗaya a cikin littafi ina fatan mun fahimci wannan dake wanda yake tabbatar da kiran sallah addini ne ibada ce kaga ba magana kama kame kiran sallah akwai shi ko babu mu mu dubi kiran sallah yadda malam ya ba yayi bayani filla filla dake dake akan abin da ya shafi wannan saboda waɗannan azkar ba a bukata a ƙara ba a bukata a rage kada mutum ya zo kiran sallah yana ubbillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma rabb hadhihi da'watu tama wanda kira sallah kenan wanda yana cikin ladubban karshe na kiran sallah su kuma waɗannan labuzan karshe na kiran sallah ba a yin su da bututun magana kun gane ko kai mai kiran sallah da ka ga ka idan da kiran sallah ka ce la ilaha illallah sai ka aji abin nan allahumma rabb hadhihi da'watu tama wa salatu qaima ba a yin ta da bututun magana yanzu yadda kowa zai yi haka kai ma ladani za ka yi hakan nan salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam asalin lafuzan kiran sallan su ake so mutane su ji wannan shine tsantsar addini iya shi kuma mutumin da yake so ya ya bayyana da barna a bayan ƙasa sai ce to yanzu a layin ce babu kyau bismillah ce babu kyau wannan mai iziya zai tuhuma domin mai iziya ne ya ce bil alfazul mashru'a wa huwa kuma su ne sai bai kawo waɗannan ba baki ɗayansu Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanu Allah ta'ala ya tabbatar da mu a tabarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk tambayar shi ita ce idan mutum yana kiran sallah sai aka ce mai ai an kira abu na farko mu sani kiran sallah akwai mutakhassisu su ne ladanai kuna jina da ke ko bai kamata a ce a bakiran sallah anyhow kowa ya yi ba kamar yadda bai kamata a bar limanci kowa ya yi ba kun gane wannan da kyau ko abin da ya sa maganar limanci wannan ta fi tsanani a kasuwa da zaran an limamin kasuwa ya kara minti ɗaya ko biyu sai a ce da zaran an ga wani da babbar riga sai a ce bismillah kun bayanci wannan da ke ko sai a ce bismillah ya ce a'a su ce a'a bismillah ya ce a'a su ce a'a wallahi in mutum zai ma ku sallah zai sallah ya ce muku a'a kuka ce a'a ya ce a'a wallahi kura shi ya fi ku sanin kanshi da kanshi kana jina da kyau ko kana ka bai halatta a kira sallah anyhow ko wa'i ba wannan baya hana a masallaci a samu ladane mutum biyu ladane mutum uku ladane mutum hudu duk wannan ya halatta waɗannan su ne mutakhasisun duk da wannan karatun da muke a yanzu da masu sauraron mu duk waɗanda suke ladane ne a cikin mu za ku ga yadda suka fahimci karatu kusan ba kamar yadda mu muka fahimce shi ba ina fatan mun fahimta wataƙila shi ya daga ya leƙa ya gano darasin yau darasin kira sallah ne la'alla yana da wasu uzurruka ya datse su dan yanzu ya samu ma'ana abin da nake so in fahimta kira sallah dai ba a ɗauke mana ba duka tunda an ce mutane biyu an kawo hadisin in ka kasance kai kai kadai amma dai ba kamar ladani ba shine mutakhassis shine wanda yake da specialization akan wannan yadda da zara an samu canjin lokaci ɗaya biyu za a mai magana zai iya cewa ai lokacin sallah da yau asabar ko daga laraba an samu rajin minti ɗaya ko minti biyu sabani wata kila kai baka sani ba kawai sai dai kai maka a kira sallah da an kira sallah za ka iya ɗauka ka ɗauki buta ka tafi amma na za a tambaye ka me bambancin kiran sallar asabar da ta wuce da ta yau akwai bambancin azhar ko la'asar ko babu shi ba lalle ne iya faɗa maka an samu bambancin minti biyu minti uku ba saɓanin ladani kun gane wannan da ke ko saboda haka bai kamata a bar kiran sallah ina kowa kawai zai zai ɗauka ya kira sallah Allah ta'ala ya sauke a zo a yi na limamai su ma a karantar da su wajibi ne hukumomi tunda an buɗe ma'aikatu da ke kula da harkokin addinin musulunci wajibin su ne harka kiran sallan nan harkar limanci a tsaya a karantar da su a yi shi baki da baki ina ba da mun ga na faɗa da su baki da baki a koya mashi ya iya a ce wuri kaza wuri kaza yayi kuskure saboda haka a daidai nan za ga an iya ware tawaga gurbe waɗannan za a iya koya musu kiran sallah da ƙa'idojinsa a cikin kwana uku an tace su sai a samu gurbi wanda yake waɗannan za a ɗauki tsawon kwana biyar ana koya musu sai a samu gurbi wanda yake waɗannan za su ɗauki kwana shida bakwai takwas ana koya musu ko ba haka yake ba a koya musu su iya su zama wakilai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inda suke ina fatan mun fahimci wannan da wallahi idan gwamnati ta yi mutane waɗannan al'amuran ta kammala za ta samu kariya ne ta Allah madaukakin sarki Allah zina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar wallahi akbar الله تعالى يمن موافقة الله تعالى يمن كم دكتر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك